Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau talata 20 ga watan Yuni shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa amurka ta taimaka wa kasar ghana da jiragen ruwa guda biyu domin karfafa tsaronta a kan teku muna kuma dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da mahmud ibrahim kwari zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar niger wanda silimin muna barma zai kawo mana to amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce Kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da saɓanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing. Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Yayin da bangarorin biyu suka amince a kan bukatar daidaita kofar kyautata hulɗa, sai dai Blinken ba zai dawo Washington da wata yarjejeniya daga bangaren China ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja. Babu wata tattaunawa da ake yi a kan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace. amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan yuli game da yadda za a sa ukraine ta kusanci kungiyar ta nato. ya kuma ce abin da taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga rasha ya kara da cewa in dai ukraine ba ta yi nasara ba babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar stoltenberg ya tabbatar da cewa an cimma matsaya a tsakanin mambobin kungiyar nato kan cewa wata rana ukraine za ta shiga cikin kungiyar kawancan yana mai cewa rasha ba ta da hurumin kin amincewa da matakin tun dai kafin fara mamayar rasha a bara da kuma mamayar yankin crimea a shekarar 2014 ukraine ke da burin shiga kungiyar tsaron ta neto to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rundunar sojin ruwan ghana ta karbi jiragen ruwa guda biyu masu gudu daga kasar amurka domin taimakawa wato kara karfin tsaronta ne akan teku a wani buki da aka gudanar a tashar jirgin ruwa na garin takuradi da ke yankin jihar yamma wakilinmu idris abdallah bako ya aiko mana da karin bayani jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan takurade a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna ocean giants babban hausan sojin ruwa na amurka a ghana commander captain mclean shine mika jiragen biyu ga ghana a madadin amurka kuma babban kwamandan rundunar sojin ruwa na yankin yamma commodore emmanuel kwafo shine ya karba a madadin ghana a jawabinsa kwamanda carlton mclean ya ce sojin ruwan ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun gini don haka jiragen ruwan za su karfafa wa ghana tsaron tekun yankin ghana is, um, in, uh, most important and especially important in regional security for the gulf of guinea and for west africa ya ce ghana ita ce mu mafi muhimmanci musamman a fannin tsaro na yankin mashigin gini da kuma yammacin afirka yankin mashigin gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci kuma muna farin cikin taimakawa ghana a wannan kawancin commodore emmanuel kwafo yayin da yake mika godiyarsa ga gwamnatin amurka kan jiragen ya ce hakan zai kara inganta tsaro a yankin yamma mai nisa da kuma gabashin tekun ghana Commodore Kwafo ya ce, Ina son miƙa godiyarmu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karimci. Za mu kira ɗaya GNS a Fulawo, ɗayan kuma GNS Half a Sini. Ya ce jiragen za su iya kasancewa cikin teku na kusan kwanaki uku, don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu. mai shari kan harkokin tsaro alhassan bello ya bayyana wa muryar amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun ghana da mashigin gini da kuma siyasar da ke tattare da shi gaskiya na farko batun shifin da amurka ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da amurka akwai fahimta akwai zo ko good relationship na biyu kuma idan ka duba ruwan kasan namu ta west africa wadda muke cima gulf of guinea da ka ɗauko from mudeci ta nigeria kenan ta karkarar nigeria zuwa turagi gini ko su gabon ka ɗauko har ta kasashen mauritania akwai sata da fashi kan ruwa da ake west africa muna da wannan challenge da somalia ne da aka zuba sojoji da ayyuka wajen wajen ta yi sanyi shi nan kuma ya tashi hawa muna wani gabu is just a way of ya bamu kwazo ya bamu ayyukan aiki kuma dai taimake mu kwarai mu yi mu gara ruwan mu in terms of piracy sea robbery sannan uku kuma mu duba kuma akwai janin jaka tsakanin america china da russia wani bangare in the past 10 years china ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda ake cewa investment cikin Africa but China is becoming more important than America in terms of trade and transaction so so this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government America dai samu amfani kuma da mu samu amfani kuma ya kare mana tsaro kan ruwan mu wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum Mustapha Madugu ya jaddada muhimmancin jiragen ga tsaron tekun Ghana sojan ruwan Ghana sun amfani da jiragen ruwan kare iyakokin Ghana da makautanta misali sai sun amfani da jiragen ruwan su hana fasakori miyagun kwayoyi da makamai su hana yadda ta'adda shigo cikin kasan ghana wurin aiki ceto misali yin kwale-kwale ya nusa ciki a ranar 25 ga watan afrilun 2023 ne shugaban kasar ghana nana akufu ado ya kira taron kasashen yankin mashigin gini domin tattauna dabarun karfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin idris abdullahi bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To a gaida Abdallah Idris Bako da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya Litinin kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jan kai da Sudan ke fuskanta. yayin da aka samu ɗan tsagaita wuta a faɗan da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar ɗan ƙasar biyu sakamakon wata 'yar yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta faɗa cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taɓa garin irin hakan ba. sannan ya ce idan ba tare da wani babban taimako daga kasashe ba sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abin da zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin sudan da dakaran rundunar rsf a ranar 15 ga watan afrilu an kashe dabban farar hula wasu kuma sun jakata yayin da mutane miliyan 2.1 suka tserewa fadan kusan 'yan kasar rabin miliyan ne suka tsallaka zuwa kasashe makwabta. Litinin 19 ga watan Yuni ranar hutu ce a gwamnatin tarayya Amurka, wato ranar John 10th. Sunan ranar ya samo asali ne daga washegarin ranar da aka kawo karshen yakin basasa a Amurka a shekara 1865 wato ranar 19 ga watan Yuni lokacin da sojojin Amurka suka isa tsibirin Galveston da ke jihar Texas suka sanar da bayi cewa an 'yantar da su. Dama an raga an 'yantar da bayi a wasu sassan kudancin kasar. amma yawancin bayan da ke jihar Texas na tsare cikin bauta har sai da sojojin suka isa. Bikin ranar June 10th a garin Galveston na farawa kwanaki da yawa kafin ainihin ranar hutun. inda ake yin tarukan liyafar cin abinci a waje fareti da kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye bikin ranar john 10th biki ne na al'adar bakar fata da kuma gudunmuwar da suka bada a al'adun ƙasar baki ɗaya amma mahimmancin ranar ya samo asali ne daga tarihin kawo ƙarshen bauta a cewar mai shirya taruka sam collins ya ce wani zane a wani bango mai faɗin marabba'in mita 460 a ƙwaryar birnin galveston ya karrama janar gordon granger da sojojinsa da galibi bakar fata ne da kuma mutanen da aka 'yantar. There were only about 1,200, a little over a thousand enslaved people on the island. But after Juneteenth, the message spread from the island Sam Collins ya ce akwai kusan mutum dubu ɗaya da ɗari biyu mutane masu bauta da suka zarta dubu ɗaya a tsibirin Amma bayan ranar June 10th, saƙon ya bazu daga tsibirin. kuma waɗannan mutanen dubu da ɗari biyu da sauran bayi kusan raba miliyan a jihar texas sun adana tarihin abin da ya faru a nan galveston ranar john 10th dai yana da muhimmanci ga amurkawa 'yan asalin afirka da yawa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Haɗa madalla da fatan an shakata da wannan waka yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwali zai gabatar mu da shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan abu da rashin daɗi yake, wannan abu da rashin daɗi yake. Na ji magana nan jiya amma ba ji daɗin ta ba. Har addu'a nake, har addu'a nake kar Allah ka wannan abu. Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita, ta so talaka in ji daɗi, ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a gaban mana na sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga nan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu baya yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar ƙarin masarautu guda hudu a jihar shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokaci a kai a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasun dara Allah Allah Allah Madalla. Masu ware a ranar tara ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a kan dokar da ta samar da ƙarin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta kano ta amince da kudurin dokar dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun karaya da rano da gaya da kuma bici dukkaninsu daga tsohuwar masarautar kano jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a fadin jihar ta kano da yake tsokaci jim kaɗan bayan da ya sanya hannu akan dokar gwamna abdullahi umar ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake karfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan kirkiro sabbin masarautun sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci kalubale 'yan kwanakin nan domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman 'yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami sukunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin ganduje ta ƙirƙiro yanzu haka dai al'ummar jihar kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri ya sunan baba ifima ila garba mai lakabi da alajiya direba wannan abu da rahin daɗi yake wannan abu da rahin daɗi yake na ji magana nan jiya amma ban ji daɗin ta ba har addu'a nake har addu'a nake kar Allah ka wannan abu na taɓa masarauta don masarautar ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gaya Ebere ɗin ma gaba don akwai abu da wadda yara da yawa ba su san shi ba ya jiya masarautar nan kamar irin hawan sallar nan za su ga dokuna za su ga hakimai za a yi sukuwa wannan abu ya ba da sha'awa kuma albarkacin masarautar nan ga asibiti asibiti an kera mana asibiti kai ina ma asibitin na je asibitin bangaren hakuri an wanke mu hakuri a na samu sauki da cewa hakuri nake fama da shi da da da asibitin baya aiki ne to ina aiki ina likitoci ba likitoci ba a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo ƙwararren likitocin hakuri an kawo na ido to wani abu bai daɗi ba to ina fatan gwamnati ta ƙara inganta masarautun nan wannan hina ci gaban da al'umma suke so mu talaka da muka zaɓe ta abin da muke so kenan ina so wannan gwamna namu domin na san ɗan sarauta ne mu hakiminmu ne a gaida ya kamata ya duba wannan abu ya ƙara inganta mana ita. sunana usman usman hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka ji daɗi ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a harkar zamani tunanin da aka yi kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarauta take dauke da ga kuma abin ci gaban da take dauke da dama dama cike da ita to amma idan aka janye ka ga ma'ana an ɗanɗana ma zuma a baki kenan an janye rana sunusi na ma'aiki ba ma jin daɗi saboda rashin jin daɗin mu ga ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar babu su amma dalilin wa'annan masarautun mun same su na farko an kawata mana kamar asibiti an yi mana titina kuma kamar yadda yake magana akwai wasu abubuwa da da mun tafi wani gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka gai ta samu kurdini sosai ma kuwa sunana harisa allaji dairu gele man danya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin daɗi magana ta gaskiya in har allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi an yi tituna ga sunan bala adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo lokal gamin ga nan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba sunana idris umar manaja mai gwaro gaya ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta za mu iya samun ci gaba fiye da na da da muka samu baya. an bin ma'aikata a cikin masarautun nan wanda ba su da aikin yi Allah ya sa an ba su aikin yi gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki daya Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin kanan ke faɗi dangane da wannan batu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka. ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masu ware Honorable Lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun kano babu wannan zance babu shi a gaban majalisar dokokin jihar kano ba mu san shi ba bai zo mana ba gyaran doka kuma kowace iri ita doka kowace iri in ba ta allah ba ce inda mutum ya yi ta za a iya gyara ta su ma da suka yi dokar sarautar sanda suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su uku ka ce ba ta zo majalisa ba hmm. kenan za a iya cewa tana tafe ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa su ne za su gaya ma za su turo ko ba su turo ko ba su turo amma kuna aiki tare da bangaren aiki amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu hmm. sanda mai girma gwamna zai turo bil ko ta doka amendment ko ta ba kudu ta hannun a kawo majalisa muke ji a kawo majalisa ya kawo mai girma spika spika ya sanar cewar doka kaza ta shigo amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu amma akwai abin da na sani ana yi kamar abin da kuke cewa consultation mm-hmm. bangaren zartarwa da na majalisa idan mm-hmm. muhimmin al'amari ya taso eh, ko na doka ko wani abu mai kama da haka eh. um, kana so ce babu wannan tuntuɓa din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batun har yanzu nan mu ba mu taɓa zama da gwamnati kan wani abu mai kama da wannan ba ko ɗaya. amma ana ganin cewa lokacin da kuke hela ta neman ƙuri'ar kanawa akwai uh, batun saraucin nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya um, baka ganin shi ne yasa mutane suke alakanta wannan zance da ku 'yan majalisa da kuma uh, uh, gwamnati a yanzu kamar yadda ka sani ita wannan magana ta magana sarauta kyakketa kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ja hankalin kano ya taba duka taswirin jihar kano kamar wannan zance don haka kuma ba zai saurin shuɗewa da wuri ba to muna jiran abin da kake faɗa ɗin nan akwai shi ko babu domin mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu in ya zo za a yi kamar leader yana cewa babu wannan batu ajandar NNPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a. A ba zan ce maka muna da ajanda ko ba mu da ajanda ba yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatatan su aka yi masarautu don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mi wani abu aka yi gamsa. honorable lawan hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar kano a najeriya kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta, ko sassu kosassu abu tsiraraita da da lagaida Mahmud Ibrahim Kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar nijar da italiya sun cimma wata yarjejeniya domin bunƙasa karatun 'yan mata da a ɗaya gefe yaƙi da ƙarancin abinci kimanin miliyar ko kuma biliyan hudu na sefa ne italiyar ta a niyyar kashewa domin ɗorewar karatun 'yan mata ta yadda za su yi ilimi mai zurfi yayin da wani bangare na waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da shi wajen haɓaka noman tumatir don ganin an same shi akai-akai kuma a wadace a kowane lokaci na shekara jeriyar ta ce ko baya ga waɗannan fannoni italiya na tallafawa nijar a fannin tsaro kamar yadda a kwanakin baya ƙasar ta samu tallafin makamai da jirage masu saukar angulu da zumar tunkarar matsalolin tsaro jaridar murya na cewa ana fuskantar rarrabuwar kai a jam'iyyar model lumana madigar kawancen 'yan hamayya dangane da batun kare muradun mutumin da ya asasa jam'iyyar wato tsohon firaminista hamma amadu da ke hijira a ketare sakamakon kalubalen shari'ar da ke gabansa jaridar ta ce wasu magoya bayan jam'iyyar na zargin jigajiganta da yin buris da halin da hamma amadu ke ciki saboda tunaninsu su zamansa a waje shine mafi a'ala domin haka za su fi ƙara samun damar ci gaba da cin karensu babu baka a fagen siyasa shin shugaba bazum na neman sabon wa'adin mulki ne ayar tambayar da jaridar lanketar ta aza kenan bayan nazarin wasu abubuwan da ke wakana a halin yanzu shari'ar ta ce ko da yake bai fito fili ya furta ba da alama cikin sirri shugaban ke tsara abubuwan da za su ba shi damar samun wa'adin mulki na biyu a sauƙaƙe jaridar air info ta ce wasu 'yan mali da algeria ta tuso su sun isa garin asamaka da ke iyakar niger galibinsu mata masu juna biyu da masu shayarwa da kuma 'yan ƙananan yara da wasu ɗaiɗaikun mazaje jihar ta ce waɗannan mutane da aka kesta cewa sun kai ɗari da hamsin 'yan kabilar da wasak ne da suka tsere wa rikicin ƙasar mali don neman mafaka a algeria kafin mahukuntan ƙasar su soke su a ƙarshen makon da ya gabata to amma tuni suka fara samun agaji daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke yankin agades sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da la gaida sule mummuni barma da wannan ne kuma ka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi cewa amurka da china na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunci kuma ya faɗawa shugabannin china a yayin taron da suka yi a beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba da yake magana da manema labarai a birnin beijing Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Babu wata tattaunawa da ake kan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania. A cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace. amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan yuli game da yadda za a sa ukraine ta kusanci kungiyar ta nato. ya ce abin da taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa ukraine wajen samun nasarar kara kanta daga rasha ya kuma kara da cewa in dai ukraine ta yi nasara ba to babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar a jiya litinin kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da sudan ke fuskanta yayin da aka samu ɗan tsagaita wuta a faɗan da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar ɗan ƙasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. a wurin taron sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi cewa yadda sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taɓa ganin irin hakan ba ya kara da cewa idan ba tare da babban taimako daga kasashe ba sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin da la masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma mu na wannan lokacin babbas baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam